sunana honorable abdulhadi abdullahi kankara ina magana ne akan abubuwan da suke faruwa a yankunan mu na faskari sabuwa da kankara wani constituency ne na federal gamma wanda kuma ya zama wani volatile area wanda kowa tsoron kowa yake ji wasu ma ba su iya zuwa wasu wuraren da ma rana ya kamata gwamnati ta something has to be done gwamnati ta tashi tsaye ta kirawo relevant stakeholders da jami'an tsaron nan na soji a zauna a lalubo a samo wani solution a samo wata mafita wadda za a samu a zauna lafiya tsohon shugaban karamar hukumar kankara da ke jihar katsina kenan ke kokawa dangane da matsalar tsaro a jihar tasu amma rundunar sojojin najeriya ta bayyana cewar a wannan lokaci fa tana ƙara jan ɗamara. Kanar Aminu iliyasu shine jami'in sadarwa na sashen aikace-aikacen rundunar. A tsakanin wannan lokaci, Dakaru sun tsananta farmaki kan miyagu ta hanyar kakkaɓe su da fatattakarsu daga maɓoya gudanar da kwanton ɓauna kan miyagu tare da cafke wasu masu basu bayanai da kuma wasu dabarun soja daban-daban domin kare al'ummar wannan yanki. Babu shakka, wannan atasaya da sojojin ke gudanarwa sun kai ga cimma ɗimbin nasarori kamar hallaka wasu daga cikin gagararrun 'yan bindiga daɗi kwato miyagun makamai ragargaza maɓoyar miyagu kame masu baiwa miyagu tallafi da kuma mafi muhimmanci fitar da mutane da ake garkuwa da su. Kanar Ilyasu ya zayyana kaɗan daga cikin irin fafatawar da suka yi a baya-bayan nan. Zaratan dakarun Operation Sahel Sanity sun ƙaddamar da samame kan maɓoyar 'yan bindiga daɗi da aka gano a ƙauyukan mararrabar ƙawaye da gobirawa a cikin ƙaramar hukumar safana ta jihar katsina inda dakarun suka ragarza maɓoyin nasu bayan yin nasarar hallaka shida daga cikin 'yan bindiga daɗin haka kuma dakarun sun kwato bindigu guda hudu ƙirar ak-47 gami da bindigu guda uku ƙirar gida da babura guda biyu sojojin dai na ci gaba da dakushe aman miyagun a wani bangare sojojin operation sahel sanchi da ke kula da shi ya faskari sun damke mutane biyu masu suna lawal madaki da hassan ali a ƙauyen gobirawa da ke cikin ƙaramar kowa faskari ta jihar katsina waɗanda bayanai suka nuna cewa suna baiwa 'yan bindiga daɗi bayanan sirri domin neman ƙarin bayani dangane da kalaman na sojoji na tuntuɓi comrade kabir shehu 'yan ɗaki da ke zama jagoran wata cibiya da ke sa ido tare da tattara bayanai dangane da rigingimin da ke faruwa a jihar ta katsina wannan sojoji sa bakin su suna kuma kamanta kullum tsaye suke ko aikin da muke na bin diddikin aikin da abin ke gaskiya za mu yawa sojin najeriya a wannan yanki da suke ciki domin a kullum kokari suke su ga cewa sun yi abin da suke iya matsayin su na jami'an tsaro to sai dai wannan bai hana kuma ana samun matsaloli a wasu bangarori ba to wannan kuma bai hana sojin najeriya daga bangaren su ba su ƙoƙarin kamo wasu 'yan ta'adda tare da kwato wasu daga cikin mutane da aka garkuwa da su wannan kokari gaskiya kullum sojin najeriya suna yin shi sai dai kuma su ma ta'adda daga bangaren su su ma sa ta ƙara su ga sun yi abin da suke iyawa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.